muna cikin samaratul inaki bil waqti uh, samaratul inaki bil waqti wato fa'idoji da gajiyar da ake ci idan an kula da lokaci domin kula da lokaci ɗabi'a ce kyakkyawa to kowace ɗabi'a kyakkyawa tana da abin da take haifarwa a tare da mutum mun faɗi guda shida za mu tashi fa'ida ta bakwai annaha turi surahatan nafsi lallai kula da lokaci na kawo hutun zuciya domin idan ka yi aikinka a lokacin da ya kamata ka yi to sai ka yi kana hutawa wasu kuma suna nan suna cikin damuwa li'anna sahiba hadhihi al-manqabati sharifati domin mutumin da ya zama yana da wannan darajar madaukakiya yamtazu bi shu'uri al-mas'uliyyati to za ka gan shi ya keɓanta ya bambanta da sauran mutane bishururi bil da ji a ransa cewa wannan aikin nauyi na ne in ban yi shi ba za a samu matsala to da yayi sai ya ji bai jin komai a ransa da ka ga mutum bai da ashuru bil mas'uliyya to ba dan adam bane shi ba cikakken dan adam bane shi wa yaqdiha hasaba awqatiha sannan kuma za ka ga yana aiwatar da waɗannan ayyukan gwagwadon su. bila ifratin ba tare da ya wuce gona da iri ba wala tafritin sannan ba tare da ya sakaci ba baya zakewa sannan baya zokalewa a tsakiya yake wannan yana cin manya-manyan fa'idoji da ake samu idan an kula da lokaci sai ka ga zuciyarka ka ka huta ba ka da wata damuwa iyaka yanzu zukura lina lokaci? damuwar da zaka shiga ita ce kai ka cika lokaci ka ga mutane ba su cika ba to wannan ita ce damuwar ka annal inayata bil waqti ta takwas fa'ida ta takwas lallai kula da lokaci wal hifaza alaihi da kuma tsara lokacin yurisani rahatal abdi ina kawo bawa ya huta wancan rahatun nafs wannan kuma rahatul abdi nafsihi shi kan shi bawan zai huta wa irahata ghairihi kuma zaka sa wani ya huta zaka hutar da wani ka kula da lokacinka? li'annahu law qama kullu wahidin minan nas biwajibihi da a ce kowa daga cikin mutane zai tashi abinda aka dora masa fil waqti al a lokacin da aka nemi a yi lastaraha wa araha ghairahu to da ya huta kuma da ya hutar da wani amma sai wani ya ƙi yin nashi sai a zo a samun matsaloli anna hatam na al-malal was-sa'amati lallai kula da lokaci na hana almalal kosawa wasa'ama shi ma kosawa in an ce malla ya kosa yana ta yin abu ya gaji kenan haka sa'ama shi ma kosawa sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish ثمانين حولا لا أبا لك ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف نزيد هذا سئمكينا وخصوصا في الأعمال الفكرية مصمم ما أيكم قلوة التعليمية والتعلمية تقوى يزواد قيو إذا كان هذا دقولا دلوكتي to zai zama ba za ka kosa ba domin komai ka tsara shi akan yadda ya kamata a yi sai ga ba za ka kosa kana yi ba amma idan za ka bari sai abubuwa sun jibgun maka ba kula da lokaci to sai ya zama mutum komai nasa a hargido kuma ba zai daɗe yana yin abu ba sai ga ya gaji mafi yawancin mutanen da za ka rayuwar rayuwarsu ba su cin nasara dama ai daga wannan matsalar babu kula da lokaci wajhi al-akhass الوجه نبا الرجه با وفي الوجه الأخص سنن الدتفي كي كيوا عملية المذاكرة أي كمبيتا هنغان شيء التعليمية التعليمية التعليمية التعليمية والتعلمية فو توكما أي ai التعلمية أقيمي المذاكرة تو مذاكرة me شنتا أمتين كانت mudhakara ka tsara mata lokaci ka zama kuma kana kula da lokacinka kada kai sakaci da lokacinka fa'ida ta goma annaha tahmi min al-imlali kula da lokaci na sa ba za ka kosar da wasu ba can almallu almalal kai ne za ka kosar da kanka al'imlal ka kosar da wani kawai ka ji ya ji duk ka gaji ya gaji da kai li'annal mudarris alladhi ya'rifu qadra daqa'iqi hissatihi domin malamin da ya san gwaggwadon mintunan da aka ware masa na period ɗin darasinsa hissa kenan sannan wa hasara hafil waqtil muhaddad ya iyakance wannan a lokacin da aka keɓe masa ɗin sun manta hafi misli zalik sannan lokacinsa na gamawa ya gama fa innahu la ya kunu farihan mutma'innal bali tabbas za ka gan shi yana cikin farin ciki kuma zuce shi a natse bai shiga lokacin wani ba wa ya yakunu tullabuhu zalika ɗalibansa ma za su kasance haka li'annahu lam yufrit wa lam yufarrit domin bai zake ba sannan bai zo kale ba shi ya fita ɗalibansa suna san shi amma malamin da ba kula da lokaci an ba shi minti talatin shi yasa ba fasaha ba ce ka zo a baka muhazara a ce awa ɗaya minti arba'in da biyar ai ta nuna maka takarda ba kwarewa ba ce ba ilimi kake nunawa ba kawai kana nuna kai wani mutum ne mai harigido mara tsari a rayuwa mutumin da bai san abin da yake ba kuma baya girmama mutane kuma ba manufarsa ita ce a fahimci abin da yake ba an baka awa daya to yi kokari awa ɗayan nan ka tsara ta a cikin kwakwalwarka ma kun san a tsari na fannul ilqa a cikin mintunoninka har tsarawa kake ka ce to za ka yi amfani da ayoyi goma hadisai kaza za ka kawo baitota guda kaza za ka kawo su ƙawain na ilimi guda kaza duk a cikin wannan mintunan da aka baka shi shi nan kuma sai ka ga ka ya tafi a tete amma wani in ka ba shi muhazara ka ce to gashi sai ya zo awamun nan zai ma muhazara to kalmar da ake magana kanta sai ya cinye minti talatin wai yana tarifi na luga a ibn faris ya faɗi a cikin a cikin kamus ɗinsa eh, ya jawo ibn manzur ya faɗa a cikin lisanul arab su ba ruwansu su ba lisanul arab suke so ba su lisanuka suke so ba ruwansu lisanul arab so daga cikin abin da ake gajiyar da mutane ana muhadara awamun nas ba ɗalibai khawas ba ka ce za ka wahalar da kanka wai sai ka yi defining sai ka je ka ka definition na larabci tasrifi kalmar dama in aka juya ta wazanin ta kaza ne su ba su da wazani masu sauraron ka wazanin su shine ka gamsar da su amma ka musu abin da ba zai fa'idance su ba bai da fa'ida a wajen to sai ka ga mutum abinda ya kamata ya magana kansa akwai abinda in ka zo za ka yi wa mutane bayani kai tsaye shiga cikin abin da ake magana kai saboda kowa a wajen ya san me wannan abin kawai wata mas'ala ce ake son ka tattauna a kanta baya bukatar sai ka ta kwalele ce ta to amma abin da ake gina mutane a tsari na jami'a cikin yaudarar rubutun thesis za ka yi magana kan tidin jiko to sai a ce ka faro daga bayani a kan continent tidin jikun me bai kai wad ba ai Ko ne tudun jikun tudun jikun unguwa ce a cikin gunduma wace gunduma a tudun jikun ke ciki gundumar tukurtukur. hakimin tukurtukur ake da shi kansilan tukurtukur ake da shi to a'a za ka yi bayani kan tudun jikun sai ka ce to to ya duniya ce? sai ka fara bayani kan duniya ka ce duniyan nan dama ta kasu gabaki baki ɗayanta an kasa ta kwantinan bakwai ne akwai north america akwai south america akwai europe sannan akwai australia sannan akwai antarctica sannan akwai akwai africa to a cikin africa ita din nan to a nan ne aka samu nigeria aka samu west africa daga west africa a nan ne a west africa nan to aka samu nigeria a nigeria to a nan ne aka samu kuma jihar kaduna ko aka samu arewacin Najeriya daga arewacin Najeriya to a kuma arewar to akwai arewa ta yamma west abin nan north west to daga nan ne kuma aka samu ita jiha Kaduna daga nan kuma a Kaduna nan shine sai aka sama akwai an kasa su gida uku akwai kaduna ta tsakiya akwai kaduna ta kudu akwai kaduna ta arewa to a nan ne aka samu kaduna ta arewa kaduna ta arewa kuma daga nan ne aka samu Zariya? ita kuma zaria ta kasu gida gida akwai zaria ta gabas akwai zaria ta yamma da haba ma kan tilin jikun foyi zai bayani kawai a cika takarda a ce tashi ɗinka ya zama katutu amma tsakani da Allah wani zubin duk bai da fa'ida wannan abin da ake ma mutane kuma kana kallon rubutun magabata ba haka suke yi ba in ka ga sun yi maka wata shimfiɗa to shimfiɗan nan ba za ka taɓa fahimtar karatun da suke son su karantar da kai ba idan ba su yi wannan shimfiɗar ba shi yasa wani zubin sai ga sun maka shimfiɗa mai tsawo amma wani mafi yawancin shimfiɗan da ake ma mutane kawai duk ayoyi ne a saman su ka taka ka ji ciwo la ganar da mu to haka muhadara haka mutane suke da fannin ilqa din nan yau fanni ne ne cin gashin kansa a kakashin fannu tanmiyar bashariya ana buƙatar ya zama an ƙware a iya shi an baka an ce minti talatin kake da shi ko minti arba'in ko minti arba'in da biyar ka tsara abubuwan ka shiga abin da kake son ka karantar da mutane a kai amma ba ma yi sai a zuwa ba mutum kawai shi ke ne ta yi muhazarar da ya kamata a yi awa ɗaya sai mutum ya awa biyu da rabi lashkyauta annaha tusaidu ala ma'rifati insani fi hadhihi dunya fiha daga cikin manya-manyan fa'idojin kula da lokaci annaha tusaidu lalle kula da lokaci na taimakawa ala ma'rifati qadri insani mutum ya san matsayin sa fi hadhihi dunya a duniyar nan me matsayin dan adam a duniyar nan ba gidan zama bane in ka zo mai kula da lokaci to kullum zai rika baka a kwakwalwarka wannan kula za ta rika baka a kwakwalwarka cewa ba gidan zama ka zo yi ba in ba zama ka zo yi ba kana da lokacin da zaka zo na ka bata lokacin ka ba ka da shi kullum cikin aiki zaka zama in abu kaza baka yi ba to za ka yi wani abu mai fa'ida wa zuhdi fiha sannan kuma yana taimakawa wajen tsayawa a guje ma duniya eh ba za ka zama bawan duniya ba a duniya za ta zama baiwarka zuhu da ai eh an tamlika duniya wala ka duniya ka mallake ta amma kai ka ta mallake ka sai zama ga duniya a hannunka amma kai kake juya ta ba ita ke juya ka ba baka shigar da ita ka ba to wannan sune ne fa'idoji guda goma sha ɗaya da aka dunkuda mana na kula da lokaci so daga yana da kyau mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu riƙa auna su su zama a cikin kwakwalwarmu domin mu zama masu kula da lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara matsalolinmu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah